الورى العز في أنهائه ومقاصده تعاملت حتى قيل إني أخو أمل والعذر وأن يحزن فساها ووالدي فشيكنا سيأبو بير الشيك والواقع أشي ولما تأمل دهر لوكة زامني يجدع مكمتع وهو على حال في زامني أبو الوراء بلتا للكيلة ba zamani ko wace zamani in ka ga mutane cikin wata siffa a in ka ji ba zamani ya dole abin sai mutane su dole A mutane ka biyar zamani ba zamani ka biyar su ba a da kuna ba ka ji gina ba ka da ce su yan buhari ko a ce yan kaza ko eh a shiga da a ka jiya ko a ce halima mai bulala <laughs> ko a ce mutum yunwa go da eh. shi abu gwara duk wani kankararre ko wani abu za mu ne abu a bane. <laughs> a can suna ne haƙƙi wai don haka zamani shi yasa yadda ya sami ruwan ya yi sha fa'ida a duniya don su dumke ya ja maka ne makamta zai shi yaudara. Shi na kai yake wannan ma lokacin da فآمن دهر زامني يرجع مكبتا وهو الحالي شي زامني أبو الوراجع وبنت عليك كي أنه الرجل إذا قبل شريعة في إنهائه قبل بكاتو شيني ومقابله ده منهوجي ني to yanzu ta hadarin ta amince ni ko sai jawo ta makabta to in ka ji an ji ta amince kai da kanka kan jawo makanka makabta tunda shi ya sha wannan yadiya hatta kila an ka ce inni a anan an ka ce makaho na nake na farai dan uwan makafta nake yace to wala gara ba mamaki ai ya habir fata hawa walidi wato samar yi jibi hanyar da mi ma'aiki ne ya bi wani mai waka ce kyawun da shiga ji ubanai yace to haka an kasan dan zarki ba a kire da nan ba <laughs> sai harisu ya ce sun makalin in har ila al-mukhlis sai harisu ka ba mu labari ya ce sai sai dai abun zai da tsohon ga ya ce sai ya ce mana zaburi zuwa ga sakar kari shi aka ce ma commercial toilet shi a mukhda fa ne bi da tulin ka ta yi ta homi mini da toka ita abin wanka sai ka kai su fulani mai <laughs> ya ruku wanda ka zai gatar da a ɗarfa idanu wanda da mutum ya ga tokannan shi na gwanin sha'awarta la ko join <laughs> wayan ilkabba sannan tana faranta tahi wayan ibul bashir sannan tana gwabakar da fata sai shawo sai yi zarshi toka ta shi gaibuwa wani addar sannan wannan tokar tana ƙamsatar da annaka hata wayan baki وأشد ظننت العقرة وتعلى ستدعنا شيء أمين أقول لك مامي ما تلين ويبقى ويبقى نوى الناس وكتبت لها كرفة على ما إذا تقوى حالي ولي يقول النبي فالدر فعلي الحالي وكتب فتدوا وعد النبي فالدر نعم. أنا كنت كيف أدر برقامي برقامي لا أساك توقفها ka tabbatar da ya kasance a rikin arzi mai tashin kamshi na shi kai ne ka ji wato abubuwan da ya kamata masu ya samu saboda ka yi kyau ya arci to kai wa ka toka a ina za ka namun da ka ji ya ce duk da burgaman da za a sa tokar ta kasance ko da kamshi eh, Kaka ka ɗauka kwando kenan fata a daki fata a mai samartaka wato addaƙi idikewa abubuwan da an ka saƙa shi shi kasance abu na wanda yake rayuwa ido bai taɓa gani yau kenan ba wai na roba ba ko ko na wasu filiya ko ko na wasu raska? burgamin nan duka ya kuma yana yaɗin burgami <laughs> na ima sahaƙi na ima mai ni'imtaccen a نيكي وشي أب شي أكثر شي أمي وتنترشي يعتبه الله مثل الأولى الله مثل ما شاء يحسبه إن يكتوى أنه بلدان الراشد التولى ضرورة وقال الله أنت تدر عليه أما إذا أكتش ما ضرورة بقال بقى إذا بقى أقول المهم أنا بوجه تدوى سيو تقول بقى وجه عدة تدر عليه ضرورة أنا كما kwalba da an tadda za a ce ba annabi ba karan ko wanka wanda an da abin gilan za a ce ba mai eh ni ne ga shi kashi kashi na na annashi ku shi ko mai shaƙe wai kalu in ya gabar ganin za a shi zaton kafuran turaren kafurna ya ce to wa karin bi kai lalata in ka samu wannan burganan da wannan tokar abin wankan wakarun ka haɗo da hilalata matsatsayi stupid abin da an tanye abinci a kasar ka na mako to matsatsayin nan ka biyo da shi wakarun ka haɗo da hilalata matsatsayi bihi da burgani ya koma ga wani tsakira na ƙiyar allah mai farantancen asali da na zama kiyara don ka ɗauko mana na gama garin ga biyu suna ya garin <laughs> ba wannan magana sai yi wannan haka ne wani irin ike musa shi gaba da wani ike yi mu da yawa nan gaba da zo ban da ba kuma da iri ne <laughs> mahabuban da rasuli wanda yake da mutum ya ne shi na Allah Allah ya tsaka cikin baki ne shi an mahabu wanda wanda aka zo abin zo a rasuli a sa haɗa shi da baki a nisa da shekari mai kyawun sura shi da kai ne abin kallo na matsan ajin mada'atan wanda ka yi wani kiran mutum na irin aka zuwa ga shi, ko ka ci ka shi? in ka samu ɗan ajin ka zuwa ka ce a kawo wani <laughs> <laughs> bege lahaya ya tabbata ga wannan matsatsagin an kalke an kote an gyara an goge tan shi ne ne ka so kaka kawo mai garje garje wannan alaƙin mai koɗaɗɗen al'arda kan sarkaki ka san takobi ya yi komi an goge shi an taɓe shi hau wani shi kai to wanda kasan takobi yana kaɗaɗɗe ne da wani walƙiya irin haka da kasan matsatsagin wa alatul harbi sannan kuma da ala da abin yaki wato kamar a ce irin mashi ka san shi ko mashi sai an goge a mai to don haka ka taho da shi wanda an ka taɗe an ka goge shi na warkiya sannan da jini da in ɗanɗana <laughs> eh, sannan kuma wani dunatin wani dunatin sannan da tamshin alguzun rehe a ranar ɗanye ban san busasshe ban ban kuma itse mai kaushi ƙara mai ba mu labari shi a harisu tace ba da hannu zai ɗaya rinta ƙafa zai rinta ban ki zai rinta fura shi ma mara da abin da shi tsoron gayar umarnin la'ar ra'adon ɗangun da algamara ko warin kashi. an hudu da tsohon ba na ganin kilo tsohon warin jiki ne wani wari ya kai gano min waɗanda abubuwan wani irin mutu aka samu ne ko wani irin supermarket ya ce da jihar da suke ne wari da rai shi ne ya ce fana har su sai ne zaɓi da fima a mara ga abin da tsohon mai ya kamar dan la'adara a zai an gwanda a lagamara wani da shi an wani gari sun tsoro ga ولم أهم أمن بنيرة إلى أنه قصد أن يعلى أمن أمن هذه الشيء ودرامة bai da hali da kwakwara shi ne shi umarce ne in ta yi shiga ta karkare walakin da nan sannan bai nuna sun annabu sakira cewa za shi ganin magana mana rasulu daga ɗan ba bisa da akil kilalatin cewa bisa da kiran a dai a samu matsan aiki wani rasulu da abin wanka shi ke nan zai ta haurin bida yayi yawo yayi yawo wannan ma'udu lokacin da duk komo ko wannan ma ko lokacin da ni dawo mulka misri, da abin gare ni da fi a karamin min raja inda da Allah ya taimaka min da zuwa kuma yi samu fi a karamin da abin da ya zama kusa min raja inda da garin shaitan a kuma shaitan ana da wani nan ana a yau ba a kwalabe na kuma kwalabe <laughs> يا من بلد أه؟ أنت وجدت الجوع فنسأل قصرري نسأل قصرري قبائل أرخنا ينقلا الله ما أسوى والشرع نصوه النمك عهو والشرع نصوه النمك الزاقورة الألبنا قوة يا صحي يا يسمى ولدنا ينقلا ها أوه. مثل تناغلو fastanshatu sai na hasala na hasu na ƙonu min makahin saboda mabai tsohon gana don ɗaya kushi na ƙonu na ƙonu na ƙonu saboda kuyin takaitar tsohon mara tsohon shi yau rana na gani wa a gansu ni gaugawa ijirin shi gaban sawo su kana son in tarko da cikin su in bi nan da in bi da zai na abuwa kare ɗalban wajen nema amma fa kana bai al'amari ya koma gare ni kamar ƙunni da zangon wanda an ka an filma a cikin ruwa a tiwu kamar an kada abu ne duki cikin ruwa kana goma yin <laughs> babu alamar tsoho babu labari ne babu maganar tsoho babu labarin ta an wuri da babu an ka taka da abu ila ilanar sama zuwa da karfadurin sama yanzu ya an kai hawar abu ya tafiya ɓace a cu أنت تحاجة من الأهم الأوازيك لا لا يا بدان يا